الحمد لله الذي أفعل بالتوفيق من وحده وعطاءه واتقاه وقضى بالذل والحوان على من أشرك به وخالف أمره وعصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم درجة a wannan rana ta shida ga watan zulka'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2026 shi ke alamta hudu ba ta 111 kan wannan mimbari na masallacin mus'ab bin umair da ke cikin garin ɗan bushiya kaduna new millennium city a jihar kaduna tarayyar nigeria takiyar hudubanmu shi ne abin da ya shafi tauhidi da kuma matsayinsa addinin musulunci lallai kira akan tauhidi da yawaita karantarwa da yawaita hudubobi da wa'azuzzuka akan tauhidi idan shine kaɗai aikin da aka ɗauka har zuwa tashin alkiyama to ba a yi laifi ba domin shine tushen da idan aka rasa shi babu sauran cin nasara kuma shine asalin da duk wanda ya dace da shi to ya samu dukkan dacewa daga Allah subhanahu wata'ala wannan hudu ba bayan ta yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da duna fifikon da Allah yake sanyawa akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ta hanyar azurta su da tauhidi da tabbatuwa akan sa har zuwa mutuwa sai kuma ƙarin godiya da tabbatar da da cancantar da Allah da bauta ba tare da haɗa shi da wani ba don shi ne ubangijin mutanen farko halittar farko da na ƙarshe da kuma tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayin bawan Allah kuma annabinsa kuma jakadansa wanda Allah ubangijin talikai shi ya aiko shi lallai haƙiƙa dukkan wanda ya kaɗaita Allah da bauta to ya sani cewa yana cikin waɗanda Allah ya girmama su ya ɗaukaka darajarsu kuma ya ambace su da alkhairi sannan abu na biyu ‘yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala jin tsoronsa na gaskiya kan mu yadda da ɗai mutuwa ta riske mu face sai muna cikin wannan addini daram ba tare da shakka ko ɗaga ƙafa ko fita daga cikinsa ba ku sani ya ku bayin Allah mafi girma abin da ke cikin alkur'ani mafi darajar abin da alkur'ani ya kunsa shine ta Allah da bauta Allah Maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wa yana cewa lallai wajibi ka sani cewa babu abin bauta bisa cancanta face Allah don haka tauhidi shi ne mafi girman aiki da Allah ya ɗora ma bayi kuma shi ne mafi girman abin da duk neman tsira yake nema kuma shine mafi girman kololuwan daraja na tsoron Allah da in mutum ya samu sannan ne ya samu tsoron Allah sanadiyan tauhidi ne Allah ya tsaye da sammai da kasai kuma sanadiyan tauhidi ne Allah ya halicci mutane da aljanu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin surukin zariyat yana cewa da ɗai ban halicci aljanda mutum ba face dan su bauta mini ma'anan su bauta mini shine su kaɗaita ni da bauta a cikin dukkan ibadar da za su yi sai ni kaɗai suke yi ma don haka tauhidi shine haƙiƙanin ibada idan mun fahimci wannan aya da kyau kuma abin da ake nufi shine mu kaɗaita Allah a cikin abin da ya shafi rububiyyansa abin da ya shafi ayyukanmu mu mai da su zuwa ga Allah da ɗai kada mu kuskura mu bauta ma wani wanda ba Allah ba ko mun rintsi, ko mun daɗi ko mun wahala ka tsaya ka bauta ma Allah shine gatan ka matukar kana so ka kubuta daga gidan wuta lalle ku sani daga cikin tauhidi akwai fuskantar Allah da addu'a da kuma kyakkyawan zato daga Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk wanda ya mutu yana da tauhidi to watan wata rana aljanna ce makoma a gare shi sannan haka nan tsoro kar mu ji tsoron wani in ba Allah ba ba wanda ya sai azurta mu ba wanda yake cutar da mu ba wanda yake kashe mu idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba haka nan mun shiga yanayi al al'istigasa kar mu nemi ɗauki daga kowa in ba Allah ba ya zanto Allah ne farkon abun neman mu. in ma wani zai taimaka maka to ka sani shi sanadi ne amma bai mallaki taimako ba Allah ne kadai ne taimako sannan ya zanto mu sani ba wani wanda yake sai ja maka amfani ko ya tunkuɗe maka wata cuta ko dukkan wani abu da zaka nema a duniya ko lahira wallahi Allah shi kaɗai yake wannan ba wani mai tarayya a cikin sa a cikin wannan hakika Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni domin su zo ne su tabbatar da tauhidi a doron ƙasa. Allah bai turo su don su tara dukiya ba bai turo su don su auri kyawawan mata ba bai turo su don su nemi matsayi na duniya kaɗai ba a'a dukkaninsu Allah ya aiko su kuma sun kirayi al'ummominsu suna masu cewa da su ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta bisa cancanta idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Haka Allah ya dinga maimaitawa a cikin suratul A'raf ya faɗa a aya ta hamsin da biyar ya faɗa a aya ta sittin da biyar ta hamsin da tara afwan ya faɗa a aya ta sittin da biyar ya faɗa aya ta uku, ya faɗa aya ta tamanin da biyar. wannan maimaiki da Allah ta'ala yayi ga dukkan mai hankali ya san Allah ba zai ta maimaita magana ya zamto babu wani babban al'amari a tattare da maganarsa ba don haka nan ku sani ba wanda ya sai mallaki wani abu na bauta face Allah subhanahu wata'ala kuma ba wanda ya sai amfanar idan ba Allah subhanahu wata'ala ba lallai Allah subhanahu wata'ala ana kadaita shi shi kadai a cikin sunayensa da siffofinsa kuma dole mu yadda ba a kamanta Allah da kowa a siffofinsa kuma ba a yi masa ta'a ko kini ko makamancin wani. Allah ta'ala ya tabbatar da cewa babu wanda ya kama da shi amma mu sani tabbaci mai ji ne kuma mai gani ne bi ma'ana yana ganin ayyukanmu yana jin kowane ɗayanmu domin zai ka masa a ranar alkiyama ya ku bayan Allah ilimin tauhidi shine tushen wannan addini gaba ɗaya kuma shine mafi girman ilimin da bawa zai koya babu uzuri ga dukkan mutumin da zai je gaban Allah babu tauhidi ya ce ban sani ba ko ban koya ba ko ban iya ba ilimin tauhidi shine kaɗai ilimin da baka isa ka je gaban Allah da uzurin baka sani ba kuma kuwan ya lafiya ba shaiwa idan har za ka iya gane wannan abincin mai zaƙi ne ka siya wannan ya fara riƙewa ka bari to buƙatanka da tantance addininka ya fi buƙatanka ga tantance abincin da kake ci don gina jikinka a gidan duniya Allah ta'ala ya halicce ka ne domin ka bauta mishi duk wani ilimi da muka sani a doron ƙasa yana biyo bayan ilimin tauhidi ne don duk wanda ya rasa tauhidi to wallahi tallahi ba zai shiga aljanna ba domin shine mafi girma abin da Qur'ani ya zo da shi shi yasa aya mafi girma a cikin Alƙur'ani ita ce ayatul kursi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbai game da ayan da tafi kowace wani sahabi yace ita ce ayatul kursi ce lallai kai kam Allah ya baka ilimi mai tarin yawa na gano cewa ayatul kursi ita ce mafi daraja to a farkon wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya koyar da mu a Qur'ani ayan ta bude ne da fadin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah shi ne abin bauta wanda babu abin bauta bisa cancanta face shi huwal shi ne rayan da mutuwa ba ta rukkan shi shi shine wanda yake tsaye da kanta kuma yake tsaye da al'amuran dukkanin sauran abubuwan halitta tun daga samar da su daga rashi da azurta su da sarrafa komai nasu yadda ya ga dama shi ne ma'anan alƙayyum, to ka sani Allah shi ke da wannan ba wani mai shi in ba Allah ba idan mun kalli suratul fatiha wanda annab sallallahu alaihi wa sallam kira ta da suna ummul qur'an uwar alqur'ani ma'ana sha kundum ta taskace duk abin da koyon qur'ani yazo da shi a cikin ta Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma kamar yadda kai kadai ake bauta ma wajibi kai kadai muke neman taimakon ka duk taimakon da ba na Allah ba shirme ne kuma duk taimakon da ba na Allah ba yana karewa haka nan ba wanda yake cutar da kai alhalin taimakon Allah yana tare da kai malaman tafsiri suka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai tana nufin tauhidan laka fi uluhiyyatika wa rububiyyatika kai kadai muke kadaitawa da bauta ba wanda zamu bauta ma ko da zamu rasa rayukan mu sai kai kadai haka nan juya al'amuran mu da arzikin mu da komai namu gare ka kaɗai muke miƙawa ba wani boka ko wani mai sihiri ko wani azzalimin shugaba ko wani fajiri fasiki azzalimi a ban ƙasa da ya sai juya mu idan ba yanda kai Allah ka so ka juya ta ba malamai suka ce ma'anar la ilaha illallah cewa kake yi ina ba da labari ina kuma tabbatarwa duniya ta sani sannan ina sakankancewa ba tare da ja da baya ba ina kuma kudircewa a cikin zuciya na. babu wanda ya cancanta a bauta mai idan ba Allah subhanahu wata'ala ba shi shi kadai babu wani mala'ika makusanci ko da mala'ika jibrilu ne ba a bauta mai ko wani annabi manzo tun matsayinsa ya mace ne a bauta ma Allah duk annabin da ka bauta mishi to shi zai fara yakanka a filin alkiyama suratul ma'ida ta ishe mu misali ga yadda kiristoci za su kwashe ran alkiyama tsakaninsu da annabi isa hakanan babu wani waligi, wanda saboda wani walittakansa ko iliminsa ko shehuntakansa wanda za a yi mai wani abu da ake ma Allah kamar sujada kamar yanka kamar roƙo abinda Allah ake roƙo wane ba ni haihuwa ba wanda ya sai baka haihuwa ba Allah ba billahi mulku samawa wal ardh يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويجعل لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إنه alimun ƙadir, ba wanda sai ka sa'a in ma kana da bokan da ka aje don ka ci zabe to ka kama sharri kuma ka halaka in kana da bokan da ka aje dan sa'an kasuwa to na mabalbal ka bar makanka rububiya ta Allah ce shi shi kaɗai la sharika lahu wallahi bai da abokin tarayya kuma duk wanda ya hada Allah da wani to inna jahannama kanat mirqada litagina ma'aba wutar jahannama kai tsaye ga duk wanda zai je ya bauta ma wani waliyi ko wani shehu ko wani babban malami ko bujimin malami shehun ka akara makalla duk abin da ake ma Allah wallahi tallahi kai ma wani Allah ka halaka kuma ka tafi ka yi asaran duniya da ta lahira baki ɗaya ‘yan uwa babu wani daga cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala da ake bauta masa in ba Allah ba kuma ma'anan kana shaidawa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah ne to abinda fa kake faɗa shine kana tabbatarwa kana ba duniya labari ta ji kana mai sakankan cewa kuma ka kudurce ka yadda a ranka cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah na gaske don haka ba zai ce da kai shirka haramun ne kuma a ganka kana shirka ba ba zai ce da kai zauna kuma a ganka a tsaye ba ba zai ce da kai karkaje kuma a ganka cikinsu ba ba zai ce da kai da hana ka kuma ga kana aikatawa ba idan har zai ce ka yi kuma ka ƙi ko mahaifi ne kai masa wannan ka saba mai Allah ya ce sai maka azaba ballantana annabin Allah duk wanda ya saba ma iyaye akan abin da ba saban Allah ba to Allah ya saba ma wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsana idan iyaye suna da wannan matsayin to shi kuma annabin Allah ne kake tsammanin matsayin shi da zai zo yi shekara 23 yana koyar da tauhidi sa aka fasa mai goshi aka karya mai hakora jini a goshi jini a baki aka kore shi daga mahaifansa dan ya tabbatar da tauhidi da kadaita Allah da bauta yau kai kuma ka zo ba wannan ne ke gabanka ba ya ma abin da ya koyar din baka sani ba sahabban da suka shiga inuwar takobi suka koyo tauhidi kai yau a kasan fanka da AC ake koya ma addini amma baka zuwa kuma baka sani ba ko baka damu ka mutu a haka ba hatsarin da ya fi kowanne girma ke da. wallahi alazim ba wanda yau za a gicce shi a kabari sai an masa tambaya guda uku ko guda hudu gwargwadon da riwayar hadisi yanzu in ka ɗauki hadisin imamu muslim tambaya uku ko hudu man rabbuk waye ubangijinka ba fa za ka iya bada wannan amsan baka san Allah ba wannan sanayyan da ka san shine ya halicci sama da ƙasa ba ita ake magana ba waye tsara ma rayuwa ka rayu waye isa da kai ka bauta mishi shine ma'ana wa madinu wani tsari ka gudar da rayuwanka gudanar da rayuka ta duniya wani tsari ka bibe addininka Yadda annabi sallallahu alaihi wasallam haka kai ko san ko kawai an haife ka musulmi shi ke nan ka gaji musulunci kana ta tayi baka ma sanya abin yake ba Na biyu man na nabiyyi waye annabinka waye gwaninka wurin wa ka koya wa kai koyi da shi da Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi ya ce fahina idin a wannan lokacin ne ba iya surutunka da bayani zai sa ka amsa ba yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah kadai zai tabbatar da kai da amsan tambayan idan har kayi abin da shine Allah ta'ala yake so kuma yadda da shi ya ku yan uwa hatsari ya kai girman hatsari mutum ya mutu bashi da tauhidi a rayuwa babban hatsari da bawa zai fuskanta shine wannan inda akwai mutanen da za su mutu ba tauhidi Allah ya musu kara to da iyayen annabawa ne da matansu da 'ya'yansu amma dukkan nau'i ukun nan ƙur'ani ya faɗa mana akwai mahaifin annabin da Allah ya ƙona shi saboda bai da tauhidi ya ka karanta suratul an'am iskan annabi ibrahim daga farko har ƙarshe karanta suratul maryam daga iskan wadkur kitabi ibrahim har ƙarshe ka ji abin da Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar qur'ani ya faɗa har bayan mutuwan mahaifin annabi ibrahim annabi ibrahim ya rinka masa addu'a Allah ya ce addu'an nan ba za ta amfane shi ba ya riga ya tafi wuta ya zo ba tauhidi tun da ya ji wannan bai ƙara roƙa masa gafara wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ammin sa abi talib da ya zo gargaran mutuwa abi talib ya ba musulmi gudunmuwar da a yau ba wata ƙasa ba ma mutum ɗaya ba ba wata ƙasa da ke iya ba musulunci wannan kariya saboda ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da duk duniya tsoro ake ma nuna ana tare da shi saboda kisa ake yi ya ba shi kariya ya ba shi dukiya ya yi amfani da matsayinsa aka kasa cutar da shi kai ba a iya yin hijira ba sai bayan mutuwarsa saboda bango ya faɗi amma haka ya zo ya faɗi ya zai mutu ba tauhidi tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruka cewa da shi kalimatan ka faɗi kalmar tauhidi hajji laka biha inda Allah zan shiga in fita in yi ma Allah magiya har sai ya ban cetonka Abu Sufyan lokacin ba su musulunta ba suka rinka ziga shi a targaba an millati Abdul Muttalib addinin yaran da aka shiga ka mutu a ciki kana babban mutum mai sarauta mai matsayi ƙarshe ce ala millati abdul muttalib shi ya mutu ba a musulunci ba Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuka ya kuka yace la astaghfiranna lak wallahi sai ne ta roƙon Allah duk da haka yi maka gafara malam unha anhu matukar ba Allah ne ya hana ni roƙa ma gafara ba nan take sai Allah ya ko malaika jibril tun daga saman bakwai ya zo ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da fadin sa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man sha. annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane ba labari kawai wuta balbal ya fito ya sami alibi na Abi Talib ya ce da shi izhab fawari abak je ka turbuta mahaifinka a rami jana'izar sama ba za mu yi ba ɗan wuta ne idan har wanda ya annabi wannan kai wace gudunmuwa ka ba addini da har yau mutum zai mutu ba tauhidi fatan samun rahamar Allah wallahi tallahi in za a yi ta jaddada magana kan tauhidi to yanzu ne fa mutane ke bukatan shi saboda mutane na shirka danyen shirka duk kusan wata barna da zaka gani yau a doron kasa da hannun bokaye masu shirka a ta su sa a yanka wane a kashe wane a kwakulo idan wane a bi kaza a je makabarta a bizne a kafa a yanka a biz to wallahi ka sani lahira ka kake sallamawa a cikin magana kadai idan mutum ya kuskure a tauhidi sai manzo Allah sallallahu alaihi masa fada fada mai tsanani wani ya zo gaban shi yace da shi insha Allah wa ita. in Allah ya so kaso ya hada shi da Allah wannan magana da yawa mu muna yin ta ba ma san muna yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi kul ma sha Allah wahda ataj'alani lillahi nidda kenan Allah ya so shi shi kadai an ga ma akwai mai tarayya da Allah ne za ka sa ni kishiya ga Allah ne magana fa wannan kuskuren magana ya yi amma annan sulasula ya nuna fushinsa ya ga ku zai fasi bin liyaman da guru ko kamar laya a hannunsa ya sa hannu ya fizge ya ce in zai ha fa inna su zai da ka illa wahala cire ba abin da wannan da ya kara maka in ba raunin imani da halaka ba nan take ku zai fai tuban mu Allah to amma mu yau wani zai bada kuɗi a yi masa yanka wani ya bayar a bizne abin ta ce hadda wanda suka siffanci da addini ai sallah da su a masallaci su ba Allah gobe kuma su koma gidan bokaye suke musu aiki wa billahi alazim mu billahi alladhi rafa as-samawati gairi amal ina muku rantsuwa da ubangijin da ya rike sama ba tare da madogara ba duk wanda ya je ma Allah ba tauhidi ya sani aljanna ba gidansu ne talauci fa ba hauka ba ne rashi ba kan kafa rau ba wasu sun rayu riga ɗaya gare su a duniya sahabi bai iya fita sallah sai in matan shi ta gama sallah ta zauna tsirara shi ya je masallaci dutse annab sallallahu alaihi wasallam ke ɗaurawa a cikinsa saboda yunwa amma wani sai ya shirka wai ce wahalar rayuwa ne wasa'atu adha wa amr kiyama ta fi wannan wahala in dai ba a bi Allah me ya kai taɓewa yau baka jin daɗin komai a ƙasa kai kasan baka mura ba kuma ka lalata tsakaninka da ubangiji ne kai wannan tatsewa ai gara ka nemi daya ka tsaya inda Allah yake so ya ku bayin Allah al'amarin tauhidi ba al'amari ne na wasa ba wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan da zai magana kan tauhidi yakan yi sa da zafin kalma da kakkausan kalmomi saboda jama'a su gane fusa ta fa Allah ake matukar za a shirka da Allah kuma ku sani ko fari kuka ga an yi na rashin ruwa da rashin damina to la yana da alaka da zunuban da bayi suke aikatawa ko mafi girman zunubi tace ce shirka ya Allah ka tsare mu daga yin shirka Allah ka ba mu damina mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم اشف مرضانا ومرجى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين